Kalangu, studio Fondation Hirondelle Niger. sacha Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labaru. Nan gaba shugaban babban kwamitin sadarwa ko mambobin Biron na iya hukunta kafar bada labari idan bata mutunta da'ar aikin da ta yi ba. Haɗakar kungiyar ƙasa da 'yan kwantaragen ba da karatun ilmantarwa ma'aikatan horaswa ga aikin hannu da na ilimin kimiyya sun saka takardar yajin aiki na kwana shida daga bakin ranar yau 22 ga watan Yuni za ku ji dalilan da suka zayyana a cikin shirin. bayani akan hukumtar da wanda ya aikata laihin zargin karya ga wata kabila jiha ko kuma wani addini shine kan shafin rahoton musamman na shirin yau yau litinin 22 ga watan yuni 2020 gunguma man ɗantani ke gabatar muku labarin Wata ayar doka ta shekara 2018 ta bayyana da cewar shugaban da mambobin biron babban kwamitin sadarwa na da ikon hukumtar da kafofin labaru da zaran ba su mutunta ɗa'a ba a cikin aikin nasu dangance da yanayin kuskuren da aka yi a yayin zaman taron wata zuwa wata da CSA ɗin ya gudanar a yau da sahe mashawarci mamba na CSA Hashimu Umaru yawa Adama Dawaki ƙarin bayani inda ya ce. akwai wani kuduri kamar dokar csc wanda ya kamata aikinmu na cikin gida duka wannan dokar ita ce za mu dibawa mu mata gyaran huska saboda sabuwar doka wadda assembly ta doka bisa ƙara ikon csc bisa wasu abubuwa in kamar jarida ko kuma 'yan jarida suna sa wasu abubuwa wanda suke kawo tarzoma wanda suke iya kawo tashin hankali cikin ƙasa ya kamata ba sai an yi gamuwa ta gaba ɗaya ta conseil superior de la communication hukumar koli ya kamata ko shi president ko kuma su mambar na biro na wannan hukumar koli su ce ma wannan jarida ta tsaida ko kuma ka ta karasawa ko kuma ya zamanto an liƙe wannan ba a karasa wannan emission ko kuma ya zamanto gaba ɗaya a liƙe jarida har lokacin da mu za mu gamuwa gaba ɗaya kamar irin wannan zaman a zamna a tattamna bisa wannan laifi da eh, jaridar ta yi. Shekaru uku na baya-bayan nan a cikin jihar Agadez kusan ɗalibai 600 suke barin makarantar firamare kowace shekara daga bakin ajin sai e. a cewar daraktan jiha na ilimantarwar firamare yawan gushin al'ummomin da ke cikin karkarun kiwo shine makasudin wannan barin makaranta Bari mu saurari mu tari a barshi daraktan ilmantarwar firamare na jihar Agadez. A jihar Agadez a waɗannan shekaru uku na baya-bayan nan muna rubuta yara akalla shida a ajin sai e, amma ba su iya kokari su ketare su zo sefe kusan kowace shekara. Kun ga kenan matsalar ce da ta shafi jiha. Dalilan suna da dama kamar yadda kuka sani jihar Agadez jiha ce da ake gudanar da kiwo sosai. Mafi yawan waɗannan yara suna barin karatu ne saboda tafiyar ma'aifansu. Idan ma'aifa suka tashi babu inda za su bar su. kenan da su ake tafiya kawai wannan ya sa a yankin karkara kamar iferuwan timiya da baga ta belot da ma adarbi sanad ana fuskantar wannan matsala sosai A wani fannin kuma haɗakar kungiyar kasa ta 'yan kwantaragen malaman bada karatun ilmantarwa na aikin hannu da na kimiyya sun ajiye takardar kashedi na shiga yajin aiki daga bakin ranar 22 ga watan Yuni yau kenan. Rukayatu Abdurrahman ta tuntuɓi Mamman Salisu Haruna ta wayar talfo ga cikon bayanin da ya yi. Tun sake soma karatu mun yi ƙoƙarin tattaunawa da hukumomi domin ceto wannan karatu inda gwamnati cikinsa take fatan karasa jadawalin shekara. Amma a cikin wannan yanayi mun yi la'akari da waɗansu matsaloli da abokanmu suke fama da su inda muka kawo waɗansu jerin bukatoci shida wanda ta dalilin sa muka ajiye takardar tafiya yaji aiki. Ya shafi buɗe ɗaukar abokanmu a cikin aikin gwamnati na dindindin tun daga shekara 2016 2017 2017-2018 har zuwa 2019 da kuma janye biyan abokaninmu a Niger Post a ba su damar su zaɓi inda suke sa aje musu biyan su a kuma mayarwa waɗanda aka tsige ma allowance ɗinsu. A gaida mu tari Muhammadu da fasara. A ranar 20 ga watan Yuni, duniya baki ɗaya ta sallace ranar da aka keɓewa 'yan gudun hijira A bana mau'idin da aka baiwa ranar shi ne kowa na iya kawo ƙoƙarinsa kowane sa hannu na da mahimmanci. Wakilinmu a Agadas Anise Karim ya naɗa mana ra'ayin 'yan gudun hijira da ke rayuwa a cikin garin. bisa wannan ranar kuma akan abin da suke jira bari mu saurari ra'ayin nasu. A matsayin mu na 'yan gudun hijira muna murna da wannan rana masu ayyukan jin kai na tallafa muna kamar yadda aka saba. Kwake-kwaken mu muna mika su da farko zuwa ga gwamnatin Nijar. Ita ce ke ba mu takardun matsayin 'yan gudun hijira sannan kuma da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Muna roƙon su su ci gaba da taimaka muna tare da inganta muna yanayin mu. domin dukkan mu mun san da matsalar da duniya ke fuskanta a halin yanzu. wato annobar cutar corona su tuna da mu domin mun baro kasashenmu a dalilin matsalar tsaro ga wasu daga cikinmu. Muna kira ga al'ummar agarata da su yarda da mu mu yannan su ne kuma mu kannan su ne Allah ya kaddarta za mu zauna tare. Muna kuma kira ga hukumomi da su kokari mu samu matsayin mu cikin lokaci saboda muna da iyalai ba mu iya zama na lokaci mai tsawo kuma muna bukatar a gyara mana yanayin rayuwar mu a wannan wurin da muke. A gaida Asumana Shina da Hawa Usman. Duk dai a kan batun ranar ta 'yan gudun hijira, albarkacin wannan ranar 'yan gudun hijira, harabar jakadancin ƙasar Amurka a ƙasar niger a cikin wata sanarwa ta ranar 19 ga watan Yuni ta karama ƙasar niger dangance da yanda niger ta karbi fiye da mutum 230 da suka gudo rigingumu da ke wakana tsawon yakoki ɗauka daga wa'anda aka ɗauko daga ƙasar Libya, wa'anda aka koro daga Algeria ko kuma masu neman mafuka. Wannan ranar ta kuma ja hankali akan makomar fiye da 'yan gudun hijira miliyan 25 da rabi hada da masu neman mafuka a cikin duniya. A rawaitar sanarwar guda ta harabar jakadancin Amurka da ke Niger. A ranar 21 ga watan Yuni 2020, sanarwar harabar ministan kiwon lafiya ta ƙasar Niger. ta bayyana cewar an samu sabon halin kamuwa da cutar coronavirus da aka tabbatar a cikin mutum 113 da aka wa gwaji. Zuwa ranar yau, a cikin marasa lafiya 6,170 da aka wa gwaji, 1,036 aka tabbatar sun kamu da cutar, a cikinsu mutum 67 sun mutu, mutum 911 sun warke, kuma mutum 52 na cikin jinya. Yasar gwalolo da kuma kokowar kashe ƙwayoyin da ke haddasa cuta su ne hanyoyi biyu da aka tsaga a tsarin bana domin kokowa ainan ga cutar masassarar cizon sabro a garin maraɗi daidai shiga damana da ake ganin bazuwar sabro ko ina mai haddasa cutar masassarar cizon sabron. Shugaban tawagar jagorancin musamman na birnin maraɗi Ibrahim Miko ya yi wa wakilinmu Muhammad Mamman ƙarin bayani inda ya ce. On a procédé cette année curage de caniveau sur l'ensemble du territoire. A bana mun yashe gototi a dukkan fadin garin inda muka saka kudade kimanin miliyan 40. Wannan aiki na ci gaba kuma ya zo karshe. Aiki na biyu shine na yakar kwayoyin cututtuka. Mun ɗauki matakin samar da kayan fesa magunguna. Tuni muka sayi na'urori guda hudu domin yin wannan aiki. Akwai karin wasu na'urori akalla guda goma da kuma maganin shi kansa. Yanzu haka muna da tano uku da wasu sinadarai na hadawa. Akwai kuma sauran tano bakwai bakwai na magunguna da za su iso nan da lokaci kaɗan. Zaman taron Majalisar Ministoci na ranar Juma'a da ya gudana a nan Yame ya amince ma wani sauyi bisa ga ƙarin shekarun shiga ritaya daga shekara 60 zuwa 65 ga wasu ma'aikata na jami'o'in gwamnati na ƙasar Nijar. Wannan matakin ya shafi malaman masu bayar da gudunmuwa ga ilmantarwa, masu kula da binciken kimiyya, masu taimakawa da kuma wa'anda aka ratayawa haƙƙin bincike. A jiya Lahadi 21 ga watan Yuni aka gudanar da sallar kaɗe-kaɗe Fatima Ahmed Alher ita ta zo ta farko kuma ita ce mace kacal da ke kaɗa gitar a jihar Agades fiye da shekara goma sha biyar ke ga da take kaɗa wannan gitar ɗin daga Gofat ɗan gari da kai kilomita goma sha bakwai daga agadas ta fito maryamu jallo ta tuntuɓe ta ta wayar talfo ga fasarar bayanin da ta yi. Na yi sa'ar samun gitar, na koyi ta ni kadai a dajin Agadis. Na bar makaranta ina gida zaune ba na aikin komi. Har mutane ma ke zuwa gani na don su ga yadda nake buga gitar kin. Yaya kuma na koyi buga gitar. Abun yana ban shawa. Mun soma da yin turne a kasashen waje tare da 'yan gurupa Illegated tun shekara ta bakwai Gaskiya ina jin daɗin kasancewa mace ɗaya mai buga gitar. Abun yana burge ni sosai. Faransai da na hudda sunan ƙasata. Barka dan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus. To yanzu kuma sai rahoton na musamman. Masu rawaita bayani da ke wa wani wata kabila wata jiha ko kuma wani addini zargi za a hukunta su ga biyan tara ta jika ɗari zuwa jika ɗari da hamsin na kuɗin sefa da zaran wallafawar na da alaƙa da zuga 'yan ƙasa zuwa ga tsanantar juna domin samun cikin bayani Balkisa Hamidu ta firanta da Juju Goje Maimuna Gazibo ga zubin firanta su. ta wace hanya ce laƙawa mutum abin da bai yi ba yake iya shafar wasu gungun jama'a ko jiha ko addini da dai sauransu. Lokacin da zargi ya shahi wata jiha ko addini ko kuma kabila misali jihar Defa ko Tilibiri ko bangaren addinin Islama ko na Kirista in har wannan labarin da aka wallafa nuhin shi shine ya kawo tashin hankali tsakanin al'umma. Diyar da mutum zai biya ta kama daga jika 100 zuwa jika 150. In kuma labarin baya da wata alamar rabuwar kawunan jama'a to diyar da za a biya ta kama daga jika 100 zuwa jika 500 saboda ana iya rubuta labarin labari ba tare da tsokana ba ire-iren wannan hukuncin su ne suka hau kan mai wallafa labarin karya kan mamata misali wani shugaban ƙasa ko wani minista ya rasu ko kuma ku watsa wani labarin da zai tozarta magadan shi to suna iya su yi ku kuma ku biya diya kamar yadda muka bayyana can sama haka zalika magadan na iya yin ƙarar ku ku biya kishin laifin da kuka yi musu wace tara aka tanada ga 'yan jarida masu rubutu bisa al'amuran da aka yi wa yafiya Ana iya kama su, amma kuma kamun gizamanto a rubuce ne. Misali, ku yi laifi tsawon shekaru uku, babban alkali bai ce ƙala ba, to wannan zancen ya mutu. Misali, in aka zargi ɗan kasuwa da laifin rubuta ciki da dukiyar jama'a kuma ya rasu, to maganar ta mutu. A cikin wannan halin, kuma kuka yi wata rawaitar da ta danganta da mutuwa, to ya zama laifin ba da labarin karya kuma za a hukunta ku ga biyan tara guda biyu. Duk wani salon sake rawaitawa ko kuma laƙa wani zargi da aka tabbatar ya zama ɗaukar haramtacce niyya sai ko in an bada cikakkar hujja ana ɗaukan kamar an kuka rubuta wani bayani da ke karya mutuncin wani to ya zama ɗaukar haramtacce niyya abu mafi mahimmanci akan batun laifi bisa kafar labari an yi hani kamu a kansa juju bai iya saka hukuncin zaman manda depo kuma zaman kasan ma an kullura laifin bisa kafar labari na ɗaya daga cikin laifuffukan da hukuma ke tambayar tarar da ke kai har miliyan biyu da jika ɗari biyar saboda ana ganin domin kare 'yancin kafofin labaru sai an kai ga wanda ya yi laifin har ga cibiyarsa don su fahimci aunin da irin tsanantar kuskuren. To madalla masu sauraro duka duka abin da ya sawaka a maricen yau kenan ni naku dan badan da Arlit malamin Mangungu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu mu huta lafiya.